yayin da wata mummunar gobara ta tashi a gidan tsohon gwamnan jihar Kano kan Ibrahim Shekaru a cikin dare inda ta kai ga an tafka wasu abubuwa kana a gefe guda ɗaya kuma idan kuna biyar da mu za mu kawo muku rahoton cewa rikici ya ɓarke tsakanin 'yan are 'yan awaren biyafara da ke fafutukar tsaga Najeriya gida biyu rikici ya ɓarke a tsakanin su masu sauran mu za mu su ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan kuma shine shigowar ku wannan tasha mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma mu ma kan ne ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma neman rahotanni da dumin su masu sarma ga cikakkun nan. An samu tashin gobara a gidan tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau a daren jekinan kenan Lahadi gobara wata ta auku a gidan tsohon gwamna da ke mundubawa ta lalata ɗakin matarsa ta uku kan Halima Ibrahim shekarau kamar yadda gidan jaridar nan ta da shi ta rawaito ta fitar ta ce ba a iya gano musabbabin tashin gobarar ba wadda ta fara a ɗakin girkin gidan cikin dare a ranar Lahadi da yake tabbatar da faruwar lamarin ga manema labarai mai ba shekarau shawara kan harkokin yaɗa labarai ta Sule ya usile ya ce gobarar ta tashi ne a ɗakin girki na cikin gidan da ke a ƙasan gidan na miliyoyin naira inda yake cewa muna gode wa Allah gobarar kawai ta shafi ɗaya daga cikin ɗakunan matan Mallam Ibrahim shekarau ne kuma tuni jami'an kashe gobara suka kashe ta jaridar Daily Post ta ce kakakin hukumar kashe gobara Samin Yusuf Abdullahi ya tabbatar da aukuwar lamarin amma bai yi ƙarin bayani ba kan dalilin tashin gobarar har ila har yanzu dai da muke kawo muku wannan cikin gidan nasa ba a iya gane irin kuma tafka asarar da aka yi ba amma dai an tabbatar da tashin wannan gobara to a gefe guda kuma gwamnatin jamhuriyar biafra ta 'yan kudin 'yan gudun hijira wakan brgie ta samu tsaka saɓani da abokiyar ta 'yan asalin yankin biafra kan ipop kan ranar da za a su Tesasa zaman gida don karrama jaruman Biafra da suka mutu a yakin basasan shekara ta 1967 da kuma shekara ta 1970 a Najeriya a wata sanarwa da Firaministan ya fitar samun afa ya bayyana cewa zaman gida a yankin Biafra ya fara ne daga ranar 29 zuwa 31 ga watan Mayu idan dai ba manta ba ita kuma IFOP ta alakanta ranar da za ta tirsasa zaman gida ne a yankin ne a matsayin 30 ga watan Mayu shekara ta 2024 kamar yadda gidan jaridar nan ta banga ta kawo na rahoton sai da kuma Prime Minister BRGIE ekpa ya ce zaman gida zai ɗauki tsawon kwanaki uku ne kuma ya zama dole domin baiwa 'yan biyafar damar kaɗa ƙuri'ar kuri'ar 'yan kasar su kamar yadda daily post ta kawo wani rahoton ekpa wanda ya bayyana cewa ba shi da daraja a mutunta zaman gida ba tare da 'yan kabilar ibo sun kada ƙuri'unsu ba don yancin biyafara ya ta yankin basasar yakin basar biyafara ya kare ne a kafafen yada labarai kawai amma har yau gwamnatin najeriya na yaƙi da 'yan biyafara ya kuma bayyana cewa zaman gida ba zai yi amfani ba matuƙar inyamurai ba su samu damar kada ƙuri'arsu ta 'yanci ba idan yake riri ta yankin biyafara ta ƙare ne a kafafen yaɗa labarai har kazalika kuma ya ce yaƙin ba hasar ba ta ƙare ba domin har yanzu gwamnatin najeriya na ci gaba da yakar 'yan biyafara ya zuwa yanzu shugaban IPOB na Madikayu na ci gaba da zama a hannun gwamnatin Najeriya inda yake jiran shari'a kan tuhume-tuhume da dama. Gwamnatin Najeriya ta sha alakanta fafutukar kafa kasar Biafra a matsayin ta'addanci da kuma duba da yanayin yadda suke yin barna a kudancin Najeriya. Dan haka an yi kira dai akan cewa ta shiga tattalin su in kuma ba ka ba komai ka iya faruwa. masu sauran ma zan ne kamo kawo wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana ga gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan ne. shigowar ku wannan tasha mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tara da kuma ne muku rahotanni da haɗin su masu sauran mu mun gode kuma za mu so mu jira. dangane